Yaya matan ke gane yadda ayyukanku suke? Muna da mata da ake ce ma relay su suke zuwa su waye musu kai suke gwada musu inda muke abin da yasa aka zaɓi a zo cikin likita ma saboda haraka sirri ne yanzu in ka tashi kace zaka zo likita babu wanda ya san me zaka zo kai kenan matan da suka turo ki sun miki plan daga kin zo kin san ina zaki gane mu wurin da muke bai yiwuwa ma wani ya gane ki in bakin huto bane ba haka an yi katari wani ya tsinkaye ki ba kuma mu aikin namu babu wani takurawa ko tilastawa mutum kundin kanshi ne. Wani irin nau'in matsaloli ne kuke aiki a kansu? Harakan mata da mazan su suke basu kashi, yara ƙanana da ake ma yaɗe, ko da ma mata armin ma ana iya musu yaɗe su. Akwai kuma yara ƙanana da ake musu armi. Akwai matsala da yawa ke iya zauwa bisa ga wannan. Akwai matan da mazan su suna da halin da ya kamata su ci da su, amma bisa yi. Da matan da mazan suke walakanta su suke ci musu mutunci. Sai ki ganin namiji daga ya ko kina cikin yaran ki ya shiga miki rashin mutunci ko ya mare ki ko ya zage ki ko kuma kina cikin kawayen ki ko makwabtan ki kawai shi bai jin kunya ma ya zage ki ko yayi ko zan wani act da zai ata miki rai ko za ku iya bamu. adadin matan da ke zo muku a kowane ini muna iya samun kama ko ka hakan ga ko udila da samin tunda wani bi a travers la sensibilisation sai ki gani matan mutum in sai ya ji kamar dai gare shi ne ake yanzu sai ki gani mutumin kawai a ya zo ya iske ki a madam wallahi da su kin yi wannan hira gaskiya ni ma ina ciki irin matsalan nan wa'annan matsaloli ne kuke fuskanta a cikin ayyukan naku? Lefri su wanda difficulty ina mata suna zakuwa ba su samun taimako. Kamar macen da ta zo mijin ta bai ci da ta tana da ɗaya biyar ko shidda ko bakwai bata da sana'a yi to ya ne za ta ci da yaran nan. Kamar irin wayannan suna buƙatar taimako hannun jari haka abin da dai za su samu su dogara da kansu don su taimaka ma yaran nan nasu. Yanzu mace kin zo mijinki ya shi miki ya karya miki hannu ko ya shi miki ciwo dai da lalle lalle yana buƙata a sai magani. To wanda ya miki wannan iske yana da lokaci ma da zai sai miki magani kenan shi ma wannan masu ma da ka'in suna buƙatar dai tallafi abin da za su samu su rika sayan magani ko kuna da abokanan hulɗa akwai wani ONG da dama da suke intervenir su ma yawanci in mun samu in muna da muna yi in kuma abin bamu da shi sai mu tura musu suna taimaka musu